نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كأفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب وكلب باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى هديان ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كأف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هواه وكان أمره فرطا بسم الله الرحمن الرحيم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 dab da aya 22 a cikin suratul shura inda Allah madaukacin sarki ke ba mu labari game da miyagun mutane yadda karshen su zai kasance Allah ya ce tara da min mimma kasab zaka ga azzalimai suna tsoro game da abin da suka aikata na miyagun aiki ranar tashin kiyama miyagun mutane su ne zalimai suna tsoro me ya sa musu wannan tsoro shi ne aikin da suka aikata ba nagarta ba ne allah maɗaukacin sarki ya ce wa huwa waƙin shi kuma azaban zai afka musu zai fada a kansu ba yadda za su ba inda za su tsira matukan baka je da nagarta ba sharrin nan da ka je da shi za a saka maka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura cinan aikin da ka aikata alheri ne za a saka maka saboda shi azzalimai suna tsoro saboda abin da suka aikata Allah ya ce kuma tsoron su nan ko ka ce azaban da suke tsoron nan waƙin bi zai afka musu zai fada a kansu shi Allah ya ce walladina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka aikata nagarta fi rawdatil jannat suna cikin fili wazaje na koramu lamma ya sha'u da inda rabbi suna tare da dukkan abin da suke so a wurin ubangijinsu saboda cikin aljanna ba boda duk abin da kake so za a baka kaga komin samun ka duniya akwai abin da wurin za ka saya baka wucewa in sarki kake akwai inda sarautar kake tsaya in kuma arziki kake da shi akwai abin da ka ba zai kai ba eh, ilimi ma ne kake da shi akwai inda iliminka bai kai ba amma aljanna duk abin da kake so za ka samu duk abin da kake so mun misalai da dama kai yan aljanna kamar yadda muka sanar ya kai saboda jin daɗi su ce su suna son su yi noma ne Allah ya ce kuje na ba ku hanya kuje ku yi noma kuje ku yi noma kaga noma wahala ne ku to amma saboda jin daɗi kaga mutu ya ji daɗi sosai ce ji Allah ka shiri buta ɗalibin <laughs> zaman shi saboda suka ji daɗi sai su ce noma su so su ma sun tuna da duniya a je gona a yi shuki eh, a yi noma mu ma haka muke so Allah ce kuje na aikata musu na aikata muku shi yasa Allah ya ce lahum ma sha'u da inda rabbi duk abin da suke so a wurin ubangiji su Allah zai ba su dalika huwa al-fadlul kabir Allah ya ce wannan sakamako shine falala mai jimma Allah ka ba mu wannan falala ina ganin muka saya za mu tashi dab da aya 23 ذلك الذي يبشر الله na الذين wa وعملوا الصالحات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ما استجيب له حجتهم داحقة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله ما كان سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور حسبك الله مدوك تنسيكي ذلك abin da aka yi nuni wancan na ne na alheri na aljanna na dukkan abin da suke so za a ba su Allah ya ce alladhi yubashshiru Allahu ibadahu shine abin da Allah ke yi ma bayansa bushara da shi su wane ne na amanu wa amilus salihat su ne waɗanda suka yi imani suka aikata ganta. na ta muna fahimta dalika ismu ishara ai dalika wancan da aka nuna muna na cewa za a sa su aljanna kuma suna da dukkan abin da suke so to shine yubashshiru Allahu ibadahu yana yi ma bayansa bishara alladina amanu wadanda suka imani wa amilu salihati suka aikata nagarta mun sha faji muka ce duk lokacin da Allah ya kawo zancen imani she ya kawo aiki imani baya tabbata she da aiki in kai imani dole ka yi aiki in ka ga mutum ya ce shi ya yi imani amma bai aiki to imani sa bai tabbata ba abin zai tabbatar da cewa ka yi imani shi ne aiki kun ka ce musu ya kai annab muhammad sallallahu alaihi wasallam la as'alukum ba na roƙonku ba na tambayanku ba na nema a wurinku ce musu ba na nema a wurinku min ajirin ma as'alukum alaihi ajran duk abinda nake gaya muku na wa'azi to bana neman lada bana neman ku biya ni Allah lokacin sarki yace illal mawaddata fil qurba shede ne shede nagartar da ke tsakanin kawai bana neman biya a wurin ku illal mawaddata face nagarta fil da ke tare da mu nagartar da ke tsakanin mu sha Allah ne wa man yaqtarif hasadatan duk wanda ya aika da nagarta nazid lahu fiha husna za mu kara mai akan nagartarsa wanda ya yi alheri ya bautata ma Allah to ranar tashi kiyama Allah zai kara maka nagartanka akan nagartanka ya saka aljanna inna allaha ghafurun shakur Allah mai yawan gafara ne shakurin sarki kuma ne da ke gode ma aikin bayi ko kuka ce sarki ne da ake gode mai shi ne maluma suka ce illal mawaddata fil qurba me ake nufi da illal mawaddata fil qurba ma'ana al murad bil qurba huwa silat wal qaraba allati tarbutu bainar rasulu rasul wa bayna al-kuffar shine gangantaka da yan uwantaka da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi da Allah ma'ana la as'alukum alayhi min aji wa'azin da nake yi ciran da nake ba na neman ku biya ni illa al-mawaddata fil ba face gangantaka da yan uwantakan da ke tsakanin mutum ku ciyaye shi kun fahimci magana shine illal mawaddata fil qurba ma'ana nagarta da gangantaka da ɗan'uwantakan da ke tsakanin shi kawai ya goge ku da shi ma'ana ku kyautata mini saboda ina dan uwanku ku fanta shi shine illal mawaddata fil qurba fasara na biyu la as'alukum alayhi min aji ba na neman biya ga wa'azin da nake illal mawaddata bil fil qurba shine illan mawaddata fil she sheku kiyaye ɗan uwaye na ai aqaribahu makusantansa fa yakunu ma'ana la as'alukum ajr ba na neman biya ala da'awati lakum ila alkhair wal haqq zuwa ciran da nake muku zuwa ga alheri da walakin as'alukum amma abin da nake nema gare ku an tahfazuni fi qarabati ku kaye ni ku ciyaye ni ku ciyaye ƴan uwaye na kuma ku fanta karatun ku ne illar mawaddata fil qurba kenan fassara biyu ne fassara na farko illar mawaddata fil qurba ay ku da ɗan uwantakar da ke tsakanin ku illar mawaddata fil qurba a'a ƴan iyaye na ƴan uwaye na ku ciyaye su malama suka ce fassara na na uku ne. illar mawaddata fil qurba shine bana neman biya ga ciran da nake ciran ku innal mawaddata fil qurba shine at-taqarrub ila Allah shine wanda ya alheri saboda neman kusanta zuwa ga Allah ba ku gane ba kun fahimci karatu mm. illal mawaddata fil qurba ba na neman ku biya ba neman biya amma illal mawaddata she wanda ya nagarta fil qurba kana neman kusantar zuwa ga Allah dan misali malami ne ya goge ka she kai mai alheri wanga alheri ba ka yi mai ba ne saboda kana biyarsa, amma kana neman kusanta ne zuwa ga Allah na ta muna fahimta shine illal mawaddata fil qurba Cere da illal ta fil qurba yana da fassara uku fassara da farko illal mawaddata fil qurba shine ku duba takar da ke tsakani ba na neman lada ba na neman biya a cikin wa'azin amma ɗan takar da ke tsakaninmu ku ciyaye shi magana da biyu ba na neman biya illan mawaddata fil ba, amma ku ciyaye ɗan uwa danji na da ke tare da ku kan ku cutar da su saboda me saboda ciyayyar da ke da yadda kuke ci na kan ku cutar da su fasara na uku illal mawaddata fil shi ne a'a ba na neman biya zuwa ga zuwa ga wa'azin da nake illal mawaddata fil ba shi ne wanda ya alheri yana neman kusanta zuwa ga Allah Allah ka fahimtar da mu ne Allah madaukakin sarki yace ne wa man yaqtawi fa hasanatan duk wanda ya aikata nagarta nazid lahu fiha husna za mu kara mai alheri kan alherinsa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin kudusi man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya so yayi alheri she da yi alheri ba na lahu hasana za a zana maka lada kamar kayi alheri wanda ya so yayi alheri she kai alheri za a zana maka lada ɗaya har goma har dari bakwai nazar lahu har husna za mu kara mai nagarta kun fahimci karatu ku duba tausayin da Allah ya nuna in ka yi mugu sha zana maka ɗaya in ka so ka yi mugu ba ka yi mugu ba sha zana maka lada in ka so ka yi alheri ba ka yi sha zana maka lada in kai sha a biya ka goma zuwa dari bakwai ce wani malami ya ce cikin sahabai wai ya yi hasara wanda zunubansa daidai daya ya rinjaye su ladansa goma goma kufar jangara in ka yi alheri daya sha zana maka daya zuwa goma zuwa dari bakwai shari'a da in ka so ka yi alheri ba ka yi ba misali cikin ɗari da ka ce yau dai sai na tashi na yi na fita ka kwana da niyya shi ka kwanta ba tashi ba da safi kawai sha zana maka lada da ka tashi ne sha zana maka da yani goma zuwa yi muku a'a yau da dare zan je club kuma wata yariya zan je bita she baka je ba ka ji so Allah sha zana maka lada hmm. amma in ka je sha zana maka zunubi daya amma kuma duk da shi shi a waye gari ranar tashin kiyama zulu, banka daidai su rinjaye ɗari bakwai bakwai Allah ya ci yayi inna Allah ghafuru Allah ne yawan gafara ne shakurun mai gode ma aikin bayu ne ko sarki ne da bayu ke gode ma insha ya ce أم يقولون افترى على الله كذبا نعم فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور الله يتحب يقولون بل من الجنة يقولون أمانا شوى افترى على الله كذبا annabi ya kinkiro ƙarya ne ga Allah Allah ce fa in da Allah ya ga dama ya ci ala qalbika zai rufe zukiyarka da ya ga dama zai rufe zukiyarka kai ma ka kasance cikin masu kinkiro ƙarya zuwa ga Allah saboda ba baya kinkiro ƙarya ga Allah shi wanda Allah ya rufe mai zukata kun fanta karatu ma'ana bal yaquluna suna cewa iftara ala allahi ba. annabi ya kirkiro ƙarya ne ma'ana qur'anin ƙarya ne sai ce ba ƙarya in ya sha in Allah ya ga dama yaktubu ala qalbika zai rufe zukiyarka kai ma ka kasance cikin masu kirkiro ƙarya zuwa ga Allah kamar yadda an ga kirkiro zuwa ƙarya zuwa ga Allah amma Allah bai zai haka ba wa yamhu Allahu batila Allah na share kariya wa yuhibbu al-haqqa bi bi kalimati yana tabbatar da gaskiya kuma da kalimati da maganganun kamar yadda Allah ya ce kun ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa kaduba yau ko an na sun yarda musulunci gaskiya ne ko ba kai an na ma sun yarda qur'ani Allah ya fito ko wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum sun yi sun kaya ba zukata sun tabbatar wurin Allah Qur'ani ya fito Allah ya tabbatar da gaskiya shi ka samu wani wanda bai san Allah ba mai da baki mai me kaga cikin Qur'ani ce wallahi ko da ce ne addini ne da musulunci ne haka ne Allah ya tabbatar da gaskiya da maganganunsa karya kuma قل جاء الحق وزهق الباطل يعني كليا يا بينا غسيا ويا بينا حتى يكون بعد أما ما سنتبت قوة يا تبت إنك سوك إيمان إنك سوك إيمان أما الله يا تبت سنريهم آياتنا في الأرض وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق za mu nuna musu ayoyin a cikin teku a ban kasa har su gane cewa addini ga ko Qur'ani ga gaskiya kuma an gani sau nawa nawa suke zuwa cikin teku su ji ana cin sallah sau nawa ne shi ne a mamacin daban-daban saboda sha Allah madaukakin sarki ya ce wa yamma Allahu al-batina Allah na shari karya bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zahiq Allah ya ce za mu doki gaskiya mulka karya da shi fa yadmahu ce gaskiyar ya murkushe karya fa yadmahu ce gaskiyar ya fude karya fa idha huwa zahiq ka duba da sabon Allah biyu dana musulman da an da duka lokacin da ba fahimci gaskiya amma ka duba yau ko ka ba sabon Allah ba kai da kanka ka san sabon Allah kake ko ba ka eh kai da kanka ka yarda ka kamar sabon Allah ke saboda shi shi ga mutum na sabon Allah ce ka Allah ka fidda a ciki ko ba ka yake ka gani ko gaskiya ya bayya Allah ya ce wa yuhaqqu al-haqqa bi kalimatihi Allah ya tabbatar da gaskiya da maganganun su innahu alimun bi zati sudur shi Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin zukata duk abin da ke cikin zukiya Allah madaukacin sarki ya san sa zai ba da labari kulin tubdu ma fi kuma aw tufu ya Allah da ya musu abin da ke cikin zukatan ku da kun boye ko kun bayyana ya lama Allah Allah ya san shi shine alimun bi zati su ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir Allah da ya halitta ya san komai ya san me kake ya san abin da ka bayyana ya san abin da ka boye Allah muna fahimta shine alimun bi zati su shi yasa ana son mutum ka kudunta alheri kaka kudunta sharri wani na azabu sharrin da ya ta cewa Allah bai san da shi bane a Allah ya san shi ya ga dama ya kama ka da shi ya ga dama kuma ya fi maka Allah ka samu cika da iman sha Allah ce وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي شيني والمن الله يقبل التوبة mai amsan tuba an ibadihi ga bayansa wa ya'fu shine sarkin da ke yatsewa an sayyi'ati game da miyagun aiki wa ya'lamu ma taf'alu Allah shine sarkin da ya san ma na abin da kuke aikatawa ma'ana Allah ke amsan tuba da bayansa in ka tuba in ka saba ma Allah ka kai matuka cikin sabo Allah shi ke bi shi ke amsan tuba ya ce ahluku wa yuqbalu ghayri wa abduku wa yushkar siwaya khayri ila al-ibadi nas wa sharruhum ilayya sa'id atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa hum yatamarraduna ilayya ma ma'asi ahlu shukuri, ahlu ziyarati la uqannituhum min rahmati wallazi yaqbalu tawbata an ibadi shi Allah shine wannan sarki da ke hansar tuban bayi in ba don tuba ba da kowa ya halaka ko ba haka ba in ba don kofar da Allah ya bude na tuba ba da kowa ya halaka to amma saboda yana tausayi shi bude mana kofa na tuba ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kofar tuba to ranar da Allah ya sammai da kasa yayi ne yayi wata kofa da ke fadiwan rana kofan nan na tuba ne kofan nan na bude ce ranar da rana ya fito wurin fadiwansa to ranar za a kulle ne za a kulle kofar tuba ko na ka tuba a ya karba na farko ke na biyu lokacin da Allah baya karban tuban mutum shi ne inna allaha yaqbalu tawbata ahdikum ma lam yughadhir Allah na amsan tuban dayan matukan mutuwa bai kai da ga makogoronsa ba a cikin mutuwa bai kai da ga makogoron ka ba ka tuba Allah ba zai a ci tuba sharatin tuban shi na farko kan sharati uku ne na farko al-iqla' anil ma'siyah Allah baya karban tuban ka she ka daina sabon Allah da kake yi in kai mai yanka noto ko mai bet kake bugawa ko buduri kake bi ko ko a'a sata kake yi na farko ka daina wannan tukunna al-iqla'a lil ma'siyah ka daina wannan sabon Allah na biyu wanne da ma'ala fi'liha ko ko wanne da ma'ala mafat abin da ya shude na sabon Allah in ka tuna ka yi na sani na biyu kenan wal azmu ala adami al ilaiha ka dauniya cewa ba za ka koma yin sabon Allah ba ababen hukumar suka tabbata to tuban ka yayi na farko al iqla an al ma'asi kai ya kasance daddare ka je ka yi sabon Allah da safe ka ɗauki dogon tasma astaghfirullah astaghfirullah tubi ilallah astaghfirullah wai hatta yi mutum da dambe kamar na dan balau daddare kuma ka koma to wanda kana yi ma Allah iskili ne na ta muna fahimta wai dai kama istighfari kawai saboda shi masu dogon tasma a so ba su da kabiya shi ya san duk da cikin dare da safe ya zo yin ka tasma za a wuce mai ne gobe kuma ya koma zan baka misali walillahi al-mathalul a'la mutum ne za ka hita masallaci sai ka taka shi sai ka ce sannu daga dawo kuma sai ka taka shi ka ce mai sannu zuwa an jima kuma sai ka taka shi kuma ka ce sannu eh? dole an gaba ku ko ka sha mayu to Allah kuma wani lahi matsalul ala Allah ya fi karfin kamaida mai shi a iski in kai sabon Allah ka gane kana sabon Allah sai ka yi dina wannan sabon Allah tun ba shariti na farko ke ba ya yiwuwa ka je ka yanka zato caca ga takardar cacan jira ji fuka kuma ka ji astagfirullah Allah ka yafe mana. amma kuma kana addu'a Allah ya sa kuma ci kaga tuban nan bai yi ba al-iqlaq al-masiya abin da kake na dole ka ne ka tuba da barin sa na biyu shine ne annada ba ne ha kai da na sani da aikin da kai ba kamar yadda wadan suke yi ba zai yi sabon Allah ne ya tuba amma kuma shi zauna ne zai ce ka ai wasu ba komi ba lokacin da nake samari ba ayyaya uku nake bi cikin zare daya kaga tuban bai yi ba ko ya yi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kudu ummati mu'afa ya ce dukkan al'umma na ana yafe mai ce ne masu bayyana zunubansu aka ce su wane ne ya ce shi ne wanda Allah zai je yi sabon Allah Allah ya sutunta shi shewa shekaru kuma yanzu yana ba da labari irin wani yana faruwa har da bincike ɗaya na laifi ana fagan gaidu ta shi ni ya bi ai ai abin da na yi bai yi rabin shi ba ce ba ga za ta yi tafi ku je ku yi ko lokacin da muke zamani ba haka kuke abin da muke ya fi na kamar kana jin daji da sabon Allah ne ba kai ya na san ba shi tuba a lokacin da ka tuba shi ka tuna da laifin za ka yi kuka ne kai da na sani na uku shine kai niyya ba za ka koma ba kakan irin tuban musu tuban musu shi ka ce ka tuba da Allah nesa in zina ne Allah ya ci yayi saboda baka da kudi ne ranar da ka samu kudi ka koma kula a a'a mashayi ne yana shan jiya. amma azumi ya kai shebe she tuba wallahi azumin da da ya wuce akwai wani muna tasiri na yake zama mashayin jiya ne safin farko ko da suke sanna wani lokaci ma shi na ce mai koma baya ana gama azumi ma da shi kuma gidan jiya daga gansar na ji ake ci ga ya bugu eh sosai ba ku san shi bane amma da za ka gaishe ka ka shi mu da su ne har mu da baki muna ran lokacin mutum ya dawo ba a koransa kun fice karatu Kare shi saboda azumi ya tuba tuban bai yi bayan da yana biyan azumi ya wuce zai koma to a ba shi sai sai ku ba ba suka ce in sakani ka da Allah ne in sakani ka da dan adam ne shan sai ku ba suka tabbata na ku shi ne in kudin me shi ne ka da ne in ka ji naman shi ba ka je wurin wurinsa alhaji abdulkarim wurinka da zo ya ce lahiya ce wallahi shekarar jiya na zage ka ina son ka yafe ni a to ba ni Allah ya yafe mana to tuba ya tabbata in kudi ne kuma sai ka dauki kudin ka je gurin shi cewa ba kudi ne ce ba na ka ne daga ina ce a ah, 2021 ne ranar asabar january on the 15th ai maka sata ce na tuna ce kudi ne so da sata kuma ga kudi Allah suka ce in baka da kudin ka je ka gaya mai kace ya fi maka tun ba ce gaban Allah ba ya yi ya kuma ko Allah ka ba mu da sabon Allah wa ya'lamu ma tafalu Allah ya ce shi ya san abin da kuke aikata duk abin da kuke aikata na daga ta ko sharri ya san Allah ya ce ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا الله يأمشي ترى waɗanda suka yi imani wa amil salihat suka aikata nagarta wa yaziduhum min fadli Allah ya kara musu daga falalansa wal kafiruna lahum adabun shadid Allah ya ce Allah suna da azaba mai sadadi wa yastajibu subhanahu min alladhina amanu du'a Allah zai amshi addu'an waɗanda suka yi imani wa yaziduhum min fadlihi wa ihsani Allah shi ya kara musu daga falalansa da kyautata bi an yutihim min an-ni'am wal khairat akthar min masa Allah zai ba su alherai da ni'ima fiye da abinda suka roka Allah ka sa mu ciki yastajibu ga ya ta'adda billah kamar kace shakartu wa shakartu lahu takdirin lamun nan min babil hasfi wal الحذف والإنشاء wal والأصل wa yastajibu lilladina amanu Allah zai karshi cira waɗanda suka yi imani wa yaziduhum min fadli Allah zai kara musu daga falalansa wal kafiruna lahum adabun shadid lalle an suna da adaba mai tsanani insha Allah kenan ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده الله يجي دايا شوف لا أنزكيني من بعد ya ba أنزكيني labahu fil ard da an wuce gona da iri a ban kasa walau basata Allah rizqa li ibadi da Allah ya shimfida arziki ma kowa ne ba talaka kowa ne arziki ne labahu fil da an yi banna a ban kasa shi yasa shi Allah ya ce ne walakin yunaddilu bi qadri ma yasha amma Allah na saukar da arzikin ne yadda shi ya ga dama alƙadari yadda ya dama ya baka kaɗan ya ba wani yawa ya ba wani takaitacce ya hana wani shi ke saukar da yadda ya ga dama saboda ya san ka ya san ni ya san su ku fanta magana eh ya ce da na samu kuɗi da an sheki haka yi ce ya ce to ba za ka ni ba kuma ba ka samu Allah ya kare kuma ta magana ba haka ne eh wallahi da wani ya samu arziki da ba a fara. ɗaya eh, sosai sau shi Allah ya san kowa Allah ya san kowa kai iya baka ma sai wani lokaci ma kana tsoro kai ya kai saboda wannan tsoro ba sai ka yi hankuri wani abu ba ka yi haka ne kuma haka ba shi yasa Allah ya ce wani wasata Allahu rizqa li ibadihi da babu fil da Allah ya shimfida arziki a bankasa ne kowa ya samu to an yi banna a bankasa walakin yunazzil bi qadarin ma yasha yana saukarwa ne yadda shi ya ga ya ba wani ya hana wani ka duba kawuna da aka bashi aka bashi aka bashi da ya bushe iska ya ga ba kamansa ba ininsa ba wanda ya kai shi dukiya ce ce inna ma utitu wa ala ilmi inji ai na iya masa na iya sans na iya kaza na iya technology ina da kaza ina da kaza na iya lissafi na iya business ko ba haka yace ba ba ma ci ma ala ilmi na iya business ne na doki daya na san in abin da zan sai na shiga kasuwa sai da shi goma kanani ko to da kowa zai sami irin arzikin sa ne da babu fi da an na a kasa masha Allah ya sa talaka ga mai kudi ga wanda ke na ci kawai yake da shi saboda wani na nan in aka ba shi na ci yana taka sansa wani kuma ka ba shi yawa yana in kai ya kayi amma kuma kowa zan mai arziki da an yi barna shi yasa Allah malaukacin sarki ya ce in ba ga baya son mutane dukkan su suka ba لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوته سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يتكئون وزخرفا يظهرون طيب، يظهرون عليها يظهرون عليها يظهرون كنا في Allah ce in ba don ban son mutane su zama libuyutihi sukfan min fitta alaiha yasbahu da za mu sanya duk wanda ya kafunta mu gina mai gidansa na zinariya Matattakala, stepin ma zai zama azurfa ya zama zinariya amma Allah ce in yayi haka musulmai za su kafunta ne ba don haka ba da kowane hanyar sha an gina mai gidansa na zinariya saboda bai da rabo lafiya bai da rabo lafiya ciran duniyar ga ba komi ba ne Allah duniyar da ba komi ba ne ka duba waɗanda suka mallaka duniya shekaran jiya na kalle-kalle cikin facebook shi na gan president na ghana yana tafiya da sanda na duba wani wuri kuma yanzu tafiya da sannan ma bai yi yanzu yana saune ne cikin wani talk wanda ya mallake kufa ya ce a yi kwana a yi kwana ya ce a tashi a tashi amma ga shi yanzu yana zaune ne cikin wani don truck kadan ko ka kai na ziyara shi ya shiga wannan truck bai yi tafiya ba duniya kenan duniya kenan ba ce za wani ya ce kai da ma ba mutuwa aka bango da sofa da ciwo shi kada ya isa sa ku fahimci magana ba ku gane dama ba zaba ba mutuwa sufa da ciwo ya isa azaba shi yasa wani rigima muke innahu bi ibadihi khabirul basir nahu shi Allah nan bi ibadihi game da bayansa Allah ya ce khabirun mai ba da labari ne basirin kuma mai gani ne da abin da suke aikatawa yana ga duk abin da suke aikatawa zai ba su kuma labari Sha Allah ya ce ne وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu shine Allah mai saukar da al-ghayth ruwa min ba'di ma qanatu bayan mutane sun fidda kauna min ba'di ma qanatu bayan mutane tsari ya zo musu shine Allah da ke saukar da al-ghayth hadari min ba'di ma qanatu bayan mutane sun fidda kauna shi Allah ya kirawo ruwa shi ce masa al-ghayth li'annaha taghithu al-khalaiq aka ce gatha yaghithu gawthan shine agaji shi Allah ya ce shi ke saukar da ruwa shi Allah ya kirawo ruwan agaji saboda in aka saukar da ruwa Allah ya yi mutane agaji saboda ba ruwa mana mai zinariya ya ci zinariyarsa mai dola kuma ya ci dolar shi kaci kenan abin da ke ba asalin arzikin duniya duka ruwa ne haka ne ko ba haka ba saboda ruwa ke kawo abinci lokacin za a gane mai kudi da wanda bai da kudi amma in ba ruwa sai a yi hada ba ruwa sai a yi shuki to lokacin kudi ba zai amfana ba saboda shi hadari kamar agaji shi yasa Allah ya ce huwa alladhi yunazzilu al shi ne sarkin nan da ke saukar da agaji mana hadari min ba'di ma qanatu bayan mutane sun fi da shi ne ina mana ya kai ce ka ga mana sauran wata ɗaya mu shiga cikin damana sauran kwana ashirin sauran kwana goma sauran kwana biyar yanzu damana ya kanta har yanzu ba ya haɗari ba ana nan har yanzu ba ya haɗari ba eh, kan gani ba haɗari ne amma ka kusa saboda an bude mana stores ga kudi kana shiga kana shi baka da ba baka sani ba ba kuna ba wani ma wai kanci amma hadarin ma ba na ku samu fita wallahi in ba don hadari ba ko ka fita zero za ka fi gida kufar ta kantu eh wai hadarin ya je kauye kai ya sauka mu a kira business aka samu da shi wallahi business kana yin fadi ne ba kai hadari ba hadari kai da business ka duka ka ci dollar ka ci sai farka amma masu noma ‘yan kauye damana ya kai sati daya ba ya hadari ba sati biyu ba ya hadari ba ce ga suna mamaci shekaru da mun yi samu hadari kenan mu yi addu'a mu roƙi Allah shekaru da ne kamar ba hadari an fit da kauna ce ga hadari ya sauko shi ne min ba ma bayan an da kauna ce ga manzo mina kan ta ya yi ko to yi addu'a shi sa yana cikin sunnan annabi Muhammad wani sunna da muka manta da shi shine in damuna ya kai ba hadari annabi na fita da sahabai a je daji a yi salatul istisqa a yi addu'a a yi sallah a roƙe ruwa wani suna yanzu mun zama yan binni wani ma shi ne san kamar damana ke kawo arziki ba kuna fahimta an samu na waɗansu ababe cikin an ba ta wani hankali wani bai san kamar da damuna ke kawo hankali kai ina ruwa na da noma ka samu dolan ka kawai amma asalinsa duka haɗari kun fahimci karatun ku an koma ga asali ke ne shi Allah ya ce wa yanshuru rahmata Allah shi ke ya da rahamansa shine ne haɗari. kaga Allah ya ce rahama ana cira hadari rahama ke sa alheri hadari asalin dukkan alheri hadari asalin dukkan sharri fari da ya rashin hadari wani furutun da kake ci ko kake sha ko kana kada wani shinkafa da kake ci wani makaroni wani menene ba dan ba hadari duka ba ka ci sai dai ka sa dole a cikin can shi ka ci ka ji kamai ruwa ina ta muna fahimta Allah madaukacin sarki ya ce wa huwa alwali Allah shine sarki mai jibintan al'amarin bayinsa Allah ya ce alhamidu da ake gode masha Allah ce ne ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار نعم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته الله يجينا لك آيو إنسا خلق السماوات والأرض هل تنسمي لكسا وما بث فيه فيهما da abin da أو فيهما watsar fihi ma a cikin sammai ku duba ayar wa yana daga sa halkus samawati wal ardi halittar samai da kasa kina halittar samai, ayan Allah ne ko halitan kasa aya ne insha Allah ya wa ma batha fihi ma da abin da ya wasar fihi ma a cikin tsakanin samai da kasa min dabba na dabbobi wa nuna kullu ma yadubbu ala al-ard fa huwa dabba duk abin da ke tafiya a ban kasa dabba ne mutum ma dabba ne wanda yake yanzu dai ita ce mai dabban banza sai dai an raba ko amma a ce ba za ki ka na ta muna fanta ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha Allah ce ba wata dabba da ke ban kasa face arzikinta na hannun Allah kenan ba wani dabba mutum ya shiga cikin ko bai shiga ba saboda shi Allah madaukacin sarki wa ma batta fi ma min dabba da duk abin da Allah ya watsar ya zubar ya tabbatar ya halitta na dabba to Allah madaukacin sarki ya ce waɗannan duka ayoyi Allah ya ce fihi ma a cikin sammai da kasa na nan kuma Allah saki sammai wan ke nuna cikin sammai akwai wani su halittu kamar yadda cikin kasai akwai halittu na ga muna fahimta jama'a masu kace halittun kuma wanda muka sani da wanda muka sani sama akwai mala'iku ba mala'iku kalima akwai su halittu kuma daban wa ma basa fihi ma min ba da dukkan abin da Allah ya wasa na dabbobi wa huwa shi Allah ala jami'in ya hada su ranar tashin kiyama iza ya ko ya ga dama kadiru mai iko ne dabbobi da ke sama da wanda ke kasa wadanda ke cikin teku wadanda suka mutu wadanda suka zama tsutsa wadanda suka zama kasa ranar daya ce ce kasance innama amruhu a rada shay'an an yakuna lahu tun fayakun kawai zai ce ma azrafilu ne busa kafo azrafilu ya busa kafo wa shin nan Allah malaukacin sarki ya ga dama rana daya kawai kowa ya ce shi shi yasa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci ya tashi kan sammata sai ka ce kan tabarma hausawa suke kiran shi mata. wani irin nau'i na tabarma ne ya kwanta ya yi tashi mata nan ya yi alamu ga jikin annabi muhammad kun fahimta magana ce umar yana ga annabi da ya fi kowa yana tsoron Allah ya fi kowa Allah na son shi ya fi kowa amma kansa mata ya kwanta ba ma zani ba ma komi shi Umar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah ba za ka bar mu maka inda za ka kwanta mu maka wani abu mai laushi ka kwanta ka huta kamar yadda aina ke kwanciya suna hutawa annabi ya ce da ya umar kaifa ana an wa sahibu so in takama biso kaka zan kwanta me kafo Cinewa. wa ya rika kafo ya kankata kunninsa la'alla ya ji Allah ya ce bai fura ya fura ita shi kiyama kuna fahimta wa huwa ala jami'i idza yasha'u qadir ku duba hadisin na misali Umar ya ce ma annabi ba za mu yi maka inda za ka kwanta ba saboda Allah da annabi ya ce mai Umar ayi kuna ga za a yi a ah, ba gono mattress ba ba kun mai taushi fa sata kawai kuma za a ce shiga mai har yanzu ma ba a huta ko ba haka ba la'adar gonon masu da sinka in kai shekara biyu uku ko ya ce shi a sake shi ka sai samu amma ka duba annabi da ya fi kowa kan sai mata ake kwana amma duk da shi kuma ana shekace kai ba baka ga duniya ba saboda nesa saboda ya ga wani ya fito a kanka ya kawo wani limousine ko wani abu mai kama da haka ya zo da ce babba ya zo da wani wato ma da kace kace block ne kai ma kana son ka je wuri zauna inda Allah ya zauna da kai ka bauta ta Allah na mara fanti. Allah ka ba mu imani amin Allah ka ba mu imani insha Allah ce wa ma a asabakum min musibati wa ma a asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ya ce wa ma a asabakum min musibati duk abin da ya same ku na musiba na bala'i na cuta na talauci fa bima kasabat aydikum ai bi sababi ma kasabat aydikum hannayen ku ya aikata shi duk abin da ya same ka na musiba kai ne sababi amma Allah ya ce wai afa an kafi amma yawancin Allah na yafewa in ba don da yana yafewa ba law yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min dabba da Allah na kama mu da abin da muka aikata ne da an waye gari ban duniya ba kowane halitta kowa zai gudu Walaki ya fi amma Allah na ya fi wa ne kun fahimta magana eh eh ya yi maka ka kwanta ka tashi ka ci ka sha ga huci ga ido shi kuma ka yi sabon Allah kuma eh na saboda Allah da sarkin gari ku ya halice ka na awon ne lafiya ha ka duba mahaifinka ma wani dan shi ne sababi ba ka zo duniya ka saba mai ya za ku kare banda ta Allah da ya halice ka kuma kana saba ba shi yasa Allah ke da yana kama muna abinda muke aikata da hawaye gari duniya condemn kowa zai mutu amma Allah lokacin sarki ce ne amma yana yafewa ba kama mu kama mutane da shi sa al yi ya ce a iza barutu fa ya shi na cutar da kaina ya dangana cuta rashin lafiya ma kansa Allah zai ba ni lafiya saboda kowane cuta kai ne saboda ba Allah ne sababi ba bai shi ka je ka ci wani ya zarme zama sababin ciwon ka ce ka je wani wata ya buge ka kuma shi ne sababin kai ne sababi Allah ka kare Allah ka ciyaye abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji baki da shi Allah madaukacin sarki ya kai mu sabon mako mun maimaita aya 29 wa min ayatihi خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء qadir za mu maimaita ayar muna hukum Allah abin da muka fadi Allah ya sa mu tuba yake da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ba kuma Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ina ma da kana ne